kowace fassara kundin shari'a ya yi tanadi ga wanda ya lalata dukiyar jama'a ko na masu zaman kansu. Laifi ne wanda ayar doka mai lamba 378 zuwa aya 382 na kundin shari'a ya tanada hukunci a kansa. Duk wanda da gangan ya sa wuta da gine-gine, mangasoshi, wuraren da ake ayyuka ga motokin sufuri ko jiragen sama kai a takaice duk wuraren da ake rayuwa duk lokacin da kuka zaɓi ka cancana wata dukiya da gangan ya zanto mangaza ne ko makamancin haka idan har kun ka sa mishi wuta ya zam naku ne ko ba naku ba kuna kan tarkon hukuncin ɗarmu. Wani hukunci aka yi tanadi idan har ya kasance dukiyarka ce ka lalata. Ko mai dukiyan ne ya sa wuta yana kan hukunci. Motar kake baka da inshorin sanya mata wuta gaban jama'a bisa haɗari haddasa ɓanna a kewaye kuma duk lokacin da babban alkalin jamhuriya ya tugume ku akan laihin haddasa haddasa gobara da kacancana dukiyar jama'a da gangan in dai da gangan ne to kuna kan tarkan hukunci zaman kaso na shekara goma zuwa ishirin. Idan har mutum ya lalata dukiyar jama'a wani hukunci ne doka ta yi tanadi a kansa. Yanzu duk mutumin da ta da gangan ya sa wuta ko ya nemi sanya wuta da dukiyar jama'a shago da makamantan haka ya zam inda ake rayuwa ne ko a'a ya zamto gandun daji ne itace ne to yana kan tarkon hukunci yankin zaman kasu mm, na shekara biyu zuwa goma da biyan tara ta jika goma zuwa jika ɗari biyu duk lokacin da aka kama shi ta fuskar katancar dukiyar jama'a da gangan ko da mai dukiyar bai kai kara ba ana hukunta ka babban alkali na kare muradan jamhuri na iya sa tuhuma da kansa kuma ko da wanda ya fuskanci al'amari ya janye kararsa ko yahi babban alkali shi ba zai yafewa ba yana iya tuhumar ka kana idan wanda lamarin ya shafa ya nemi a biya shi za a hukunta na ka biya shi dukkan dukiyar da kalla lalata mishi ko kuma ka bashi kuɗin kashe saboda tashin hankalin da ya fuskanta.